ingila tare ni masar faransa tare waye waye duk abubuwa ba abinda ba ba masar akwai malinta akwai waye ba taka da ba to shi kenan sai ka zo ka ce to kama kwata ma masallacin zai yiwu to ga abin da malamai suka ce magana makilin jaye wurin duk malamai na addini gaba ɗayansu cewa wanda ya ba da wakafi ingantacce a matsayin wakafi irin na musulunci to ya lizinci inda ya miƙa shi ya zama wannan inda ya miƙa su suke da hukunci a kan shi bai halatta ba fala ya juzu na hurjo fihi walan listar daji bai halatta ba ya koma ya ce zai karɓe ko bai halatta a dawo mai da shi ba amma wannan najeriya najeriya ita kun san kwashe-kwashe ne komai ba abin da babu tun da ba wata hukuma ta musulunci ko abin ya gida ma yake eh malamai suka ce saboda me saboda لأن الوقف يصبح حقا لله تعالى ومخصصا للجهة الموقوفة عليه shi wakafi ya na Allah ne kayan Allah ne an ce wakafi da shi kenan ba na mai shi bane yanzu kuma shi yasa ba zai saya ba ba zai sayar ba ba zai gadar ba ba zai kyautar ba ya fita daga hannun shi har abada kayan Allah ne sannan kuma ya keɓanta ga jihar da aka ba da wakafin kamar da muka yi shi a baya an ba wanda aka ba tozu kayan su ne ya yabqa mulkan khalisan lil waqifi yatasarrafu fihi kaifa sha'a ba zai taba za koma ya zama mulkin wanda ya ba da shi waqafi ya ce kuma shi zai tasarrufin shi da ga dama masallacin shi ne shi sai an yi juma'a sai an ba inda aka san wannan a musulunci sai rufewa ko ya hakuri kila na ta muku kaga sun fara dan duwa a gogo ko matsala ce yan uwa ta wakafi da tana buƙatar wannan darasin a ta maimaita cikin al'umma a ɗauke mu daga harkar mu miƙa mu dawo daga harkar mu bayar a ɗauke mu daga tunanin wakafi masallaci ne kaɗai wakafi inda za a samar da wurare na matsutsun kuɗi shi ake so kai wakafi ai ta ɗaukar kuɗin ana ayyukan alkhairi haka ya kamata shi yasa alwaqfu laysa mujarradu amalin khairiyyin adil wakafi ba wani abu ne kawai da za a yi yanzu shikenan ya wuce gobe kuma babu shi ba yana nan bal huwa nizamun habariyun mutakamilun ya fazu hawiyatul umma wa yu'addiru an wa'il fardi bi mas'uliyatihi al-ijtima'iyya shi waqafi in uwa wani tsari ne na ci gaba na wayewa eh yanzu rashin waqafi rashin ba mu waye bane shi yasa babu auqaf da yawa eh da kyar ka ga wanda ya waqafi na abin da rika kawo kuɗi a ah, sai dai waqafi masallaci shi ma kile ya ban maku ba wani tamwili ya wani liman ya dauna wani mashari. a sai dai kuma ku kwamiti ku ta kokari Masallaci ma kenan ita ma makaranta sai dai ku ku sai da za ku kula da ita ba ka hauka mu muke ba lokaci kamata in kai kuma a geta ka gina wani abu da zai rika sponsorin din wannan wakafin naka haka yake domin shi wakafi wayewa ne yan uwa da ci gaba na rayuwar al'umma wato ainihin yana nuna cewa wani nauyi ne na society da ya kamata mu haɗin warware shi inna alwaqfa al-islami laysa mujarrad bina'i masjidin Fahad. ba gina masallaci ne kada wakafi ba yan uwa bal huwa mashru'un hadari mutakamilun yubni al-insana wal mujtama wani wato wani project ne babba cikakke wanda da shi ake gina dan adam ake gina wato ainihin society ma gabaki daya wa ya fazu dina da wakati ake kiyaye addini za za ka ji an ce maka marakis na ilimi duka inda manyan malaman suka zauna duk wakafi ne ke kula da shi malami a ci da shi a sha da shi komai shi bai sani ba ko ba wanda ya mai goyi domin inda abin yake gudanowa ba na ma shi mai tuni ma abin ma mun shi ma ya mutu amma mu ba yanzu dan siyasa so yake mallake ka eh dinka maka riga ya maka waye ya biya maka umara ka je to kuma so yake ka zo ka dangwala mushi so yake abin da yake kai shiru ka ce bai dire ba in mai kuɗi ne so yake ka zama yaren shi rika gode mashi ya ci riba bai ci waye shi kenan to wannan wakafi kuwa duk zai magance wannan domin kuɗi ne da za a yi aiki da su masu ma kuɗin da suka samar da su ba su a duniyan nan to shi yasa wakafi yan uwa wani abu ne na ci gaban al'umma gaba? ɗaya yana kiyaye addini wa ya alijul fakara yana magance talauci wa yushiru ilma kuma yana yada ilimi wa yuhaqqiqu takafula bainal musulmi yana tabbatar da taimakekeniya tsakanin musulmi da haɗin kai saboda haka fal nahri ala ihya'i hadhihi sunnati sunnati azima mai kwaɗayi mu dage wajen raya wannan sunna mai girma ta manzo da sahabbansa wanda naja allana nasiban min sadaqati jariyati allati yabqa ajruha ba'da al-maut mai kokari mu dage mu samu makamonin rabo mai girma na sadaka mai gudana wacce za ta rika kawo mana lada har bayan mutuwar mu duk wani sabin da ka yi dan uwa in dai ba sabin ne na wakafi ba daga da ka mutu wannan sabin ba naka bane a banki kai sabin a gida kai sabin ka mutu ka bar shi ba kai wani aiki na alkhairi da zai rika kawo ma kanka lada ba wannan sabin ne na masu gadi kana mutuwa za a ji a tattaro duk inda kai a gida ne a waje inda aka iya samu masu kai ma wa jama wasu dukiyar ma ba su iya dawa Najeriya shikenan ka kai musu can shikenan sai kuma shi sabi da za a yi maka amma wakati da ka ɗauka kai na ababen da muka faɗi ɗin nan su ne za su taimaka mana yan uwa mu gyara tafiya da muke ciki yau da muna da auka barace barace da muke duk ba za a yi su ba da an tashi kawai sai a rufe takarda zuwa ga wannan wakati me ake da shi a aika za muna da miliyan goma an zo da bukatar ta miliyan ɗaya za a yi ta kuma za a yi ba za a yi ana da ranar miliyan tara an zo da bukatar ta dubu ɗari biyar za a yi kuma za a yi ba amma babu sai ka ga kullum ana nan bara hannu baka hannu ƙwarya saboda ba mu da auka to mu ƴan uwa mu gyara zakata mu mu ɗauka kowane mu nan zai kokari ya sama ma kanshi wakafi saboda ne ya ban ma kanshi abin da zai rika kawo mashi lada gobe kiyama ai hakuri kila na ɗan tsawaita abin da ne mana daidai Allah ya mana eh, eh, Allah ya ba mu ladan tare abin da kuskure kuma Allah ya gafarta mu Allah ya gyara zukatan mu ya ba mu ikon fahimtar menene wakati kuma ya ba mu ikon yin wakati a rayuwarmu. Eh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.